hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 30 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasat na 58 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Iqtida اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم واللفر شيخ Islam. أحمد ibn عبد ibn ابن عبد السلام allah ubangiji ya الله أبنجي da شد littafin لتافن اقتداء الصراط المستقيم yana tattaunawa ne game da mas'ala ta aqidar musulmai dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya yana kawo mana ka'idojin da shari'ar musulunci ta shimfida dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tunani da tsarin rayuwar kafirai wajibi ne musulmi ya guje ma kwaikwayon kafirai sawa'un kafiran nan zuriyan ainihin maguzawa ne ko ku kafirai ne waɗanda suke da littafi irin yahudu da nasara Allah ya saka ma ibnu taymiya da alkhairi yana tattauna mana game da masail ɗin da suke da alaka da bukukuwa da yadda tsarin wannan ainihin haramci na kwaikwayo yake a bisa hasken shari'ar musulunci bisa hasken alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai inganci bisa fassarar malaman magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautawa Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗaya za mu tashi a inda yake cewa faslun al'idu ismu jinsin ya ce ga wata gaba in aka ce idi Buki, to suna ne na jinsi suna na jinsi shine abinda bature yake ce ma common noun wato sunan da idan aka faɗe shi zai hau kan duk wani abu da ke da irin wannan siffa wato zai zama suna ne wanda ya gama gari kowane abu da ke da irin wannan siffa ko wanda irin wannan sunan ke fadawa kan shi idan an kira zai dauka shi ake ce ma ismu jinsin yadkhulu fihi kullu yawmin aw makanin lahu fihi ijtima duk wani gari amin duk wani waje da duk wani lokaci wanda yahudu ko nasara suke taruwa a wannan wuri ko suke taruwa a lokacin da ya shiga cikin idi ya shiga cikin bukukuwansu wa kullu amalin hakanan da duk wani aiki yuhdithunahu wanda suke aikatawa fi hadhihi al-amkina a waɗannan wurare wal azmina da waɗannan lokuta falaysa an-nahyu an khususi ayadihi hanin da aka yi na hana kwaikwayo da su ba wai ya shafi keɓantattun bukukuwansu ne kaɗai ba bal kullu ma yu'azzimunahu min al-awqati wal amkina ya shafi duk abin da suke girmamawa na lokuta da wurare allati la asla laha fi dinil islam abinda yi da asali a cikin addinin musulunci na girmama wata rana ko wani lokaci ko wata sa'a ko wani mako wa ma yuhdithunahu fiha min al'amali yadkhulu fi zalika da dukkan abin da suke kirkirowa na ayyuka a waɗannan ranaku ko waɗannan lokuta to ya shiga cikin abubuwan da aka hana musulmi ya kwaikwayo da su wa kazalika harimul eid yace haka nan kuma jajibarin idi din shine harim eid ana gobe wannan bikin kafin ranar ta yi ta bikin shi ma abin da suke yi na jajibari wa huwa ma qablahu wa ma ba'dahu min al-ayyam allati yuhdithuna fiha ashya li ajli shine abin da ke zuwa kafin ranan kirsimeti misali da kafin ranan Easter da kafin ranan New da kafin ranan Maulidi da makamantansu da kuma abin da ake yi bayan waɗannan ranaku kamar ka ɗauka misali yawon sallan da za a yi ko ƙarishan bukukuwan da ake wa kirsimeti bayan ranar kirsimeti ta ainihin wuce da makamantansu aw ma haulahu min al-amkina ko kuma wuraren da ke kewaye da asalin wurin bikin ma'ana dangane da bikin da ya shafi wuri kenan allati yahdufu fiha ashiya'u li ajli wanda abubuwa ake farar da su ake yin abubuwa na bid'o'i saboda wannan bikin aw ma su bi sababi a'malihi min al-a'mali hukmuha hukmuhu ko kuma duk wani aiki da ake aikatawa saboda wannan bikin da ake na kafirai to duk waɗannan abubuwa da ke kewaye da bikin kafirai suna ɗaukan hukuncin bikin kafirai ne keke da keke fala yuf'alu shay'un min zalika bai halasta musulmi ya aikata wani abu da ya shafi bikin jajibar ko bikin da ake bayan wani bikin kafirai ba ballantana kuma yin shi bikin kafiran fa inna ba'dan nasi qad yamtani'u min ihdathi ashiya'a fi ayyami 'idihim ya ce ana samun wasu mutane waɗanda suke kamewa daga aikata wasu abubuwa a ranar bikin kafirai kayomil khamis wal milad kamar ranar wannan alhamis wadda take jajibarin good friday wal milad da kuma ranar ainihin wato kirismeti shine al milad ranar tunawa da ran da aka haifi annabi isa wa ya ƙulu da iyali sai ka ji mutum ya ce wa mutanen gidan shi inna ma asna'u lakum hadha fil usbu'i aw shahr al-akhar ni ba zan muku wannan ba sai wata mai zuwa ko mako mai zuwa ya ƙi a ranar amma kuma ya rike wata rana ta bayan rana yana yi shi ma duka babu kyau wa mal muharriku ala ihdasi zalika to menene abin da yake injiniyarin yake zuga mutane su dinga aikata waɗannan abubuwa wujudu idi saboda samuwar bikinsu wanda ya ce ni ba zan muku kaza yau ba saboda yau ranar kaza ce ranar kirsimeti ne ku yi haƙuri ba za a yi biki ba a gidan nan saboda mu ba kiristoci ba ne kuma yau kirsimeti ne amma ku bari rana ita yau sai mu biki na musamman kamar ya rama musu kenan amma sai ya kauce ga rana ina fata mun gane wannan tumala ya ce har irin wannan ma haramun ne har irin wannan haramun ne to kwatan da za ka yi irin wannan shine yanda ake yin ana bukukuwa na aure sai a ce ku yi haƙuri mu ba za mu kiɗa ba amma bari mu kira wani malami ya mana wa'azi wa'azin walima da ake irin shi ne saboda bid'a ce ta baddalawa maimakon a yi irin abin da suke to ba za a iya yi ba to kamata ya sai a haƙura gaba ɗaya ba a so a ga kayi wani abu da ya shafi irin wannan sai mutum ya ce bari a yi mai irin kaza haka irin ɗinkuna da yanzu samari suke yi jama'a ba su so su sanya kaya irin na kafirai kai tsaye amma kuma sun fitinu da sanya kaya matsatsu wanda wannan matsewar na daga cikin surar kayan kafirai sai su je su sai kyallaye irin waɗanda musulmai ke sakawa sai su kai macele ya ɗinka musu matsatsun kaya irin na kafirai da ka ana nan dai ba a rabu da bukar ba an haifi habu ina fata mun gano wannan jama'a shine irin wannan ibn taymiya ke ba mu labari gashi yace wani sai ya kima iyalan shi wato shagali ranar wani biki na kafirai amma sai ya jinkirta sai wani mako ko wani wata ya ce domin sababin da ya sa ya yi wannan abin ne samuwar wancan bikin nasu walaula huwa lam ƙata dubalika da ba don bikin kafirai ba da bai hukunta haka ba fa yi da min muqtadiyatil mushabaha wannan na daga cikin abin da za a kira da muktadiyat abubuwan da ke jan mutane zuwa ga kwaikwayo su suna yin kaza to bari mu yi mu wani abu irin shi amma a cikin rigar musulunci irin wannan shine abin da nasifat suke cewa kiristoci na zuwa coci lahadi kuma har suna kwashe mana 'ya'ya suna tafiya da su saboda ana shagali ana yin abubuwan da ke jan ra'ayin matasa to maimakon mu bar su haka bari ma mu kirkiro wani bikin addini na mako mako mu je masallatai ko cibiyoyin mu na addinai mu je mu ta karanta qur'ani muna waƙoƙi irin na shi islamiyya muna buga ganga haka suke keke da keke wannan mushabaha ce jama'a ina fata mun fahimci wannan to dole sai mun kula da wannan kokarin kirkiro mu abu badil cewa in kafirai suna yin wani abu bari mu yi badil sa yana kai mu zuwa ga koyi da su ko kuma sanya wa irin al'adar su rigar addinin sai kuma a tafi a tafi har sai mu manta da asalin shi mu manta da yaya aka yi shi yanzu kalla dai wannan kaziya ta ire-iren waɗannan abin da ake ce ma wa'azin walima ko tarurruka irin waɗannan duk an manta ma yaya aka yi aka samu su ko irin yadda mutane suka ɗauki misali yanzu in za a yi aure sai an yi wata gayya gari-gari a buga kati a sanar a rediyo a manna a facebook a kai gidajen jaridu da sauransu a ɗauki a irin zamuna na da a ɗauki mutum takanas ta kano ya hau mota yana bi gari gari duk inda kuke da dangi yana kai katin ina kai katin aura ina aka samu wannan sabai da tabi'ai a zamanin sa ai akwai rubutu akwai hanyoyin tanakkul transport kuma ana kai wasiƙu wasu garuwa idan ta kama ina ne muka ji wani sahabi wanda zai aure da shi a Madina ya tuna yana da ƴan uwa a Makka da Taifa ya ce gashi nan a rubuta wasiƙa da aka yi musu har a gaito 'yan bida da 'yan ɗarika da kowa ko mutum ya je ofis ɗinsu ya raba wa kowa kati wai zai aure da yashi har da arna da musulmai duka zuwa cika zauren da ake daura auren ina aka samu wannan zama al'adar kafirai ce aka nemi a musuluntar da ita shi ne aka kai ga haka hatta haura kuma sai ga ahalus sunna ma suna yin wannan har da malamai ma ba mai ahalus sunna gama gari ba za ka ga malami wanda ya kai malami ana ji da shi a addini suka je na irin wannan rashin kan gadan to sharrin idan malami yayi shine yanzu ya bude wa sauran jahilai kofa su kafa hujja cewa to ai malamai ma suna yi da haka mu da muke yi wannan bangaren sai a gan mu wasu bankararru ne ko yan zafin kan addini so da za a ce ai malam wani ma da aka aure da yashi haka yi malam wani ma da zai aure haka yi sai an yi gayya an cika gari ana alfahari ana cewa ai bikin wani ya fi na wani tara jama'a hatta da jana'iza baya daga cikin sunna yin alfahari da cewa ta tara jama'a hatta jana'iza wadda a cikin sunna ya zo ana su mutane su taru ko to bai daga cikin sunna dan an yi jana'iza wani an taru ƴan uwan shi su je suna alfahari cewa ya jana'iza baban su an taru karanta sayar alamin nubala ba a magana kan irin waɗannan kabiya ɗin. din na ɗaurin aure mu ne yanzu muka mai da shi wani abin a zo a gani jama'a amma musulunci bai dauke shi da irin wannan karamar da mutane suka bashi yanzu ba da kuma mutane su bar duk wani shagalin da suke da sha'anin da suke yi an tafi ɗaurin aure wanda duk bai je ba to ana ganin bai kyauta ba a irin wannan misali yanzu kamar yau asabar din nan a garin nan Allah kaɗai san ya yawan ɗaurin auren da za a yi to idan ka mai da kanka kai ɗaurin aure ne shagalin ka ko to yau baka da abin yin ban da shi za ka tafi na karfe goma daga kanka wuce na sha ɗaya na biyu da rabi su zama wajen guda takwas sun maka eh, abin nan clashes ka rasa wanne za ka bi ka buga wa wani waya ka bashi hakuri wani ka tafi a guje akan mashin da an daura ka sake rugawa da gudu ka wuce mutiya har la'asar zaka gaji gaba daya baka tsina wa kanka komai ba in jama'a ku duba ku ga mu da muke da dalibai muke da karatuttuka da muke a irin waɗannan ranaku in muka ce mu biya wa ɗaurin aure to sai dai mu rufe wannan karatukan kenan don duk mako mutane suna da shi ina fata muna gano nan jama'a na'am Eh. Eh. alai sani a tambaya game da reception walima inda an dawo dauran aure sakamakon an je wani waje mai nisa ana ganin mutane ya kamata su ci abinci kaga duk irin tajimin din ne me yasa aka kira mutane suka je waje mai nisa tun farko idan auren tabbas inda za a auro shi za a dauro shi nesa ne kai da ya zama maka dole kai waliyinka ta tafi ka je ka ansu shi can garin babu musulmai ne babu musulmai ne a kano da za su shi ɗaurin auren a unguwan me yasa za a ja motoci convoy mota dozin guda ko dozin biyu daga Zariya ta kano ɗaurin aure dole a ji yunwa kuwa dole kuma an dawo ba mutane abinci ma'ana bid'ar da aka ƙirƙiro ita ta jawo wata sabuwar bid'a da wasu takalif tun farko wa yake sai an tafi nesa amma in bukatar cin abinci ta kama babu laifi da an ci abinci kiran shi da ake da suna reception da kuma ɗauka cewa shi ma wani rukuni ne a cikin rukunan harkokin auren shine matsala ta yadda da za a je ba a bayar ba za a yi ta korafi da ƙunƙuni kun aka ba da ba irin wanda mutane suke tsammani ba wajen yawan shi ko nagartar shi duka sai mai ƙunƙuni cewa ji abincin ma da aka ba mu ba aka ba ne to wannan shine matsala ba asalin baiwa mutane abinci ba don ka yi baƙi ka ba su abinci wannan daidai ne amma ɗauka cewa abincin da ake ba su yanzu har sai an rubuta a cikin katin cewa za a ci abinci a wuri kaza immediately ne kowaye kowaye dama dai wannan ba walima bane walima sai an tare ake yin ta a sunnanci amma wannan da ake ci dama sunan shi reception to reception ina ya samu asali duk abubuwa ne jama'a mun takura wa kan mata koyi da al'adun da ba nan mu ba shi sa muka samu kanmu a cikin ire-iren waɗannan yanayi masu kunci Allah ya tsare mu abinda ake cewa ya kamata mu da muke cewa mu ahlus sunna ne salafiya to a ga gyara daga gare mu idan ba ga gyara da gare wasu babu wanda zai gyara wannan abu to amma lil asafi shadid sai ya zama malaman da ake cewa malaman sunna malaman izala ahlus sunna salafiyya dukkanin su sun dade suna waɗannan maganganu wasu an yi rigingimu da su shekarun baya akan irin wannan kabaya din yanzu su ne manya suke aurarwa su ne limamai suke da 'ya'ya da jikokin da suke bayarwa amma kuma ba su daina waɗannan al'adun ba hasali ma sun ƙara kaga sai Allah shi abinda suke faɗa da suna faɗa ne saboda ba su samu yanayin da su ma za su yi wannan bidiyoyin ba ko kuma ƙarya suke lokacin da suke faɗa ba su imani da shi ba har yanzu a garin nan za a yi kirga iya auren da aka yi waɗanda ba waɗannan al'adun ba ba su ba kirga da yan yatsu ba kenan har yanzu ba su da yawa za a ce a wane da ya aure da yashi to yayi haka zirin da aka ji kuma wani ya ƙara yi ma ya zama labari saboda ba a yin abin da bisa surar da ta cancanta Allah ya tsare wai mai magana duk bid'a ne walimar da mata suke yi ana gobe biki wai ce su, malaman da suke ba su musu wannan katin su fi su zama yan bid'a malaman da ke ba su musu wa'azin walima ta mata wala sun fi su zama masharranta da za su tare malaman su ki zuwa da ba su tare gobe a ina ka samu shi a ina aka samu shi a cikin addini muna jiran duk wanda yake yi ya kawo sultani na dalili a cikin shari'a cewa gashi su Aisha za a yi biki da su Hafsa sun taru manzo Allah ya zo ya wa'azi ko na Abubakar ko Jabiru ko kuma Azu dan Jabal ko wanda daga cikin tabi'ai ko wanda daga cikin malaman salaf babu wanda yake da sultani akan wannan kuma a islamiyya ake wannan da masalatan ahlus sunna ko malaman ahlus sunna suke har daga gari gari ake kaito su wa'azin walima duk wani malami da yake da kan gado ba za ka ga yana wannan abun ba sai dai in ba ƙauye ne ko bai sa abin da yake ba Allah shi kyauta mala yake cewa wa amma wa innamal muharriku ala ihdasi zalika wujud idihim walaula huwa lam yaqtadu zalika fa hadha aidan min muqtadayati al mushabaha lakin yuhalu al ahl ala idillahi wa rasulihi yace sai dai da ya kamata a yi a ainihin wato karkatar da al'amarin iyalai izuwa ga idin Allah wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa yaqdi lahum fihi min al ma yaqda'u istishrafahum ala ghairi mutun ya karkatar da akalan iyalan shi zuwa ga idin karama da babbar sallah sune wanda Allah ya shar'anta sannan in wannan idin ya zo ya biya wa iyalan shi bukatun da za su hana su su dinga sa ran zuwan wani idi mutum ya ma iyalan shi a karama da babbar sallah abinda ba za su taba kwadayin su ga wani idi ba sai karama da babbar sallah fa in lam yardau idan ko har iyalanmu ba su iya yadda da abinda muke musu na ɗinkin sallah da wadata abinci da naman layya da sakewar da suke samu a babba da karama sallah ba malam ya ce fala haula wala quwwata illa billah kamar ka to mun shiga uku mun lalace ma'ana muna cikin bala'i in ya zama iyalanmu na musulmai ba sa gamsuwa da abin da ke cikin waɗannan bukukuwa guda biyu na shari'a suna leƙen abin da ke cikin bikin kafirai da sauran bukukuwa wanda aka sa su a cikin buhun bikin addini amma na kafirai ne ya zama iyalanmu iyalan musulmai ba su wadata da musulunci ba suna kallon waɗannan mala ya ce to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fala wala quwwata illa billah wa man aghdaba ahlahu lillahi ardahu Allah wa ardahu wanda kuma ainihin wato iyalan shi suka fusata shi saboda yarda da Allah to Allah zai yarda da shi idan kai fushi akan wannan bid'ar da suke yi kai fushi ne ka dauki mataki saboda kishin ka da shari'a Allah saboda baka so a yi shari'a Allah kishiya to Allah zai ga wannan aikin kuma Allah zai yaba maka Allah zai yarda da kai ma'ana kar ka saurara a iyalanka suna yin birthday ka kyale suka ce to ai mata ne ai yan zamani ne ka san yan boko ne kana zaune kana ahlus sunna ƴaƴanka yan mata su gayyato kawayensu a zo cikin gidanka ana yin birthday me ake yi wai wanda ta cika shekara 21 kai kuma kana zaune a waje kana karanta bulugul maram ko kana sauran kasa da abakar goma a cikin rediyon ka to kar ka dauka ka dauki wannan da sauki kar ka dauka da sauki ƴaƴanka samari za su fita wai za a je za a yi get together ko za a yi bikin abin nan wani biki za a yi party cocktail ko wane ne ka ɗauka da sauƙi cewa wai ai matasa ne kar ka ɗauka da sauƙi biye da za ka yi ka ɗauki ɗawainiya da zafin cewa lallai sai ka hana wannan abu domin kana fushi ne don kishi da addinin Allah da kake ina fata mun gane wannan wal yahzar al aqilu min ta'atin nisa'i fi zalika ce duk mai hankali yayi taka tsantsan game da biye wa mata akan irin wannan don mata galibi su ne masu irin wannan harkar su za ka gani a kan gabayin duk ustazancin da mata suke tun daga kan waɗannan da ake ce masalafiya da sauran mata a duk makarantun ƙasar nan da wuraren da mata suke taruwa ana yi musu wa'azi sawa'un matan nan 'yan ƙauye ne ko 'yan birni 'yan boko ne ko 'yan arabiya jahilai ne ko ko mahaddata ne da 'yan musabaka 'yan gayu ne ko ko ƙazamai talakawa ne ko masu kuɗi sai su da wannan matsalar yanzu aka ce za a kai amarya haka za ga mata sun cika titi inda kasan 'yan shi'a na zanga-zanga da hijabansu ina za su je kuma kai amarya za su kai sun cika hanya ba su bi ka'idar shari'a wajen bin hanya ba suna tafiya suna surutu wasu na cin aiba wasu na buga waya wasu na tafawa matan ahlus sunna wasu da niƙawansu kuma duk mazajen suna can suna ci gaba da harka addini amma kowa ya bi mata shi ta tafi to ka ji tsoro kai mai hankali daga wannan aikin biyo mata za a je biki wani irin biki ne me za a yi wani irin biki ne za a je me za a yi waye ce a je biki irin wannan ko a zo a tara maka kadangarin bariki a gida da sunan wai ana mothers day yi ta ɗiban su a mota ana kai su GRA cikin hotel hotel da cikin manyan gidajen yan boko a tara su ya cewa ai su kadai ne mata isu isu babu kowa a wurin namiji in banda kyamaraman a ɗibe su a je a kai su su wuni suna ma sha'a duk mata suna yin wannan kuma duka matanmu ne ku ji abin da yake cewa jama'a fiye da shekara 700 wal yahzaril aqilu min da'atin nisa'i fi dalik mai hankali ya taka tsantsan game da yi ma mata da'a kan ire-iren waɗannan bukukuwa fafis sahihaini an usama bin zaidin. a cikin bukhari da muslim hadisin usama zaidin ƙala kala yace ƙala. rasulullahi sallallahu alaihi salama manzon Allah ya ce ma taraktu di fitnatan a ala alar rijali minan nisa a bayana ban bar wa maza wata fitina wacce za ta cutar da su fiye da mata ba ma'ana a cikin duk fitintun da za su iya cutar da maza maza ala khusus to babu kamar mata wannan hadisi Ibn hajar da ya sharhi kan shi ya ce wannan yana nuna su maza a keɓance fitina mafi tsanani gare su ita ce mata banda fitintunin da maza da mata suka yi tarayya a cikin fitinuwa da su ya yace kaman dujal ne fitina mafi girma a bayan Manzala Allah sallallahu wannan kuma ya shafi kowa da kowa kamar kuɗi ita ma fitina ce mai girma daga cikin fitinin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Allah ya sanya al'umma shi a cikin wannan fitina li kulli ummatin fitnatuha wa fitnatu ummati kaga nan al'umma gaba daya to a cikin al'umma an kawara maza ƙari akan waɗancan fitintunin ko fitintunin da maza za su fuskanta ita ce mata dan duk hankalin mutum sai kaga yana wa matar shi da'a ma ra'aytu min naqisati aqalin wa dinin azhaba li lubbir al aqil min ihdakunna kalla abdullahi dan umar ji girman shi a cikin ilimi da bin sunna da nagartar shi a malanta da sabantaka shi amma haka aka je bikin dan shi sahabi abu ayyuba ne ko ya shigo ya ga an yi abubuwa makale-makale irin na maguzanci a gidan a gidan amarya wannan sahabi ya ce a abdullahi ya haka me ya ce mishi ce galaba nan nisa'u wallahi mata ne suka shige gaba suke ta cewa abdullahi da umar fa jama'a abu ayuba yace ko da nake tunanin mata za su iya jaye wasu ba na tsammanin kana da gaskin waɗanda za su samu wannan matsala yace fala at'amu laka ta'aman yace ba zan ci abincin gidanka bai tashi fita abin to kenan idan mutum kamar abdullahi dan umar zai iya samun kanshi a cikin irin wannan jarabta to kowa da ke bayan shi ya fi zama vulnerable ya fi zama ahra ya fi zama mai sauƙin ya samu kanshi a cikin wannan jarabta ta mata su galabaice ka akan abin da ka san ba daidai ba ne ba ka yadda da shi a aƙi da kada ba amma kana ji kana gani aka zo biki ko sai ka bar su aikata bal kai za ka yi safan sarin ba kai za ka cire kuɗin ka bayar a je a ciwo duk waɗannan abubuwan da za a kai za ka ba da motoci kai za ka ba da direbobi a kwashe su a tafi da su bukukuwan kuma a cikin ranka ka san ba ka yadda da abin ba to kenan dole sai ka sa kafa ka yi stamping kenan ka dakar da zuciyar ka ce ba za a yi ba yanzu jama'a ku duba ku ga yadda misali mata suka mai da irin waɗannan bukukuwan ba sa tsammanin ma maza na da hukunci a kan su hana su inda za a bikin wata ƴar uwata ko wata jikata ko wata ƴar ƙanwata, to za ta je usan za ta je da ai wannan barna da ita za ta je ta cire hijabi ta sanya anko su yi rawa su tashe duk wani maguzanci za a yi shi matan ahlus har matan malamai to da wannan da wancan da mata ustazai suke yi suke su ba za su yi biki mothers dai ba amma za su yi waliman mata duk ɗaya ne abinda ka teke cikin duka ɗaya ne ba su da bambanci a mizanin shari'a jama'a wannan karatukan kamar da muka saba faɗa ko wajibi ne mu fara aiki da su idan muna son mu nuna da gaske ne ma'ana mu ahlus sunna kamata yayi yadda muke da kumfar baki akan aiki da hadisai a cikin shari'o'i a cikin ibadoji a cikin aqida da sauran abubuwan da suke da alaka da rayuwa ta addini to wajibi ne a ganmu da wannan jajircewa ma a cikin mu'amalar kai ya zama sallar mu daban da ta yan dariƙa daban da ta yan bid'a amma bikin mu jana'izan mu zamantakewan mu kasuwancin mu iri ɗaya da nasu ko kuma ta jama'a sai an zo an yi mutuwa ko an zo biki sai ka kasa bambanta waye ahlus sunna waye dan bid'a amma a wajen a cikin masallaci fa da ka gani ka san bambanci da ka jiyo karatun limamin ka ji bambanci da ka ga suran mutum sa da wandansa da hai'arsa ka ga bambanci amma idan ya mutu ko ɗan uwansa ya rasu ko yashi za ta yi aure babu bambanci komai iri ɗaya ne al'adun da ake a wancan wurin su ake yi kuma kullum muna karatu muna cewa babu kyau jama'a wallahi yahudanci ne karatu ba aiki wallahi yahudanci ne mutanen suke kowa idan al'amari ya kawo kanshi gaba ɗaya sai ya rikice ya koma ɗan gargajiya sai abu ya wuce ya yana neman uzurin da zai bayar ai shi wallahi bai san za a yi haka ba mata ne to ka dai ji abin da malam ya fara faɗa cewa kowane mai hankali ya yi taka tsantsan game da sakin wa mata al'amarin bukukuwa idan ana yi kar ka sake ka sake musu duk abin da za a yi kana supervising me ake matan da naga sun shigo mai suka kawo ta ai dan akwati ne mijin ya ya hada ce kira su ku zo ku mayar mai ka buga mushi ka ce ba na son iskanci za a fasa bikin nan kai wasa ban gaya maka kawo kayan nan ba ko baka san iri na ba yes sai ka tsaya haka amma ce to shikenan an riga an kawo abubuwan dama dai al'adu ne duk da yake akwai hilafa to in ka ya fara ka to akwai munafunci kenan yana so ya kawo wani sabani a cikin addini ai wasu malaman ma suna ganin babu komai eh, falajina alaikum fi ma bihi min ba'd al-farida sai kawo maka wannan aya ai babu laifi abin da aka yarjejeniya bayan asalin sadaki duk irin waɗannan abubuwan mafitar su kawai shine a auna yaya magabata suka yi shine kawai mafitar su jama'a shine annabi yayi aure ya aurar sahabbai sun yi aure sun aurar tabi'ai sun yi aure sun aurar yaya suka yi yaya suka yi to wannan ko da al'ada ce ko to mu ita ce al'adar mu ta Hausawa da Yarbawa da Nufawa da kare-kare da duk wasu kabilun nan ko to ba na musulmai bane asalin su na waɗannan kabilin ne wanda asalin su galibin su maguzawa ne al'adar ta sa annabi da sahabban mu ita ce al'adar mu to wannan tutiyar ko ka ta tsaya kawai a cikin maƙogwaronmu wajibi ne ta wuce maƙogwaronmu zuwa cikin zuciyarmu da aƙidanmu wajibi ne kuma a ganta a aikace Allah ya ji kamala albani ya daɗe yana wannan ƙorafin yana mana kuma ta tahaddi kan cewa za a wayi gari ku zama kuma manya kuna da 'ya'ya a lokacin za a gane waye da waye yake da gaske waye kuma yake yi da ƙarya ko kuma in ka yi aure sanda kake matashi ba yadda ka iya an tirsasa maka ko iyayenka da suka ma aure sun tirsasa maka an yi waɗannan al'adun ran da ka tashi yin aure da kanka da kuɗinka da izinin kanka ko sai a gaya za ka yi zama muna gane wannan ko kun ga yadda aka yi a kan hijabi sallah irin ta ainihin annabi da sahabbai sallah a lokacin da annabi da sahabbai suke yi aka yi fighting akan duk waɗannan abubuwan ko wallahi sai an irin wannan yakin na aiki akan waɗannan al'adun in ba ka ba wallahi ba za a daina su ba dan yanzu sama da shekara talatin ba a daina su ba da ake da'awar izala da'awar salafiya da'awar sunna a Najeriya har yanzu ba a daina su ba kuma ƴan izalan da ƴan salafiyan da ƴan sunnan su ma suna yi sai an zo ɗan bid'a ya kafa maka hujja da wannan karas amsa da zaka bashi yanzu ji ba ku ga jama'a yadda mutane suka mai da al'amarin hutu kamar ba a yi wa'azi akan cewa hoto babu kyau ba ko ina ka ji yanzu alu suna suke ɗaukan hotuna malamai suna watsawa a facebook da instagram duk wani malami da kake ganin shi malamin sunna jira ya tafi umara ko dubai za ga hotunan shi suna yawo a kan net ya ɗauki hoto da wani ya ɗauki hoto da wani ya ɗauki selfie a nan duk ya biya lillika su akan bangon abin nan ɗin shi wanda faɗin shi nan aka yi wa'azi aka ce babu kyau hotunan malamai hotunan waliyai hotunan mutanen kwarai da yan dariƙa ne kadai suke mannawa yanzu da ahli sunna a ina ahli sunna suka samu wannan karatun da canza karatun hoto to magana da muke da suke nan saboda malaman ne suke duk wani malami da kake ji malami sai ga da kanshi yake yada hotunan shi ko kuma ana yadawa yana sane bai taba inkari ba sauran mutane da suke ganin shi a matsayin abun koyi sai su dauka ai babu laifi tun da dai malamin sa nayi don shi malami idan ya yi abu na barna to ba za ta tsaya a kan shi ba baya ga kasancewa yanzu ya yi ta naƙudi a kan karatun da yake sannan kuma ya buɗe mutane ƙofar su gaba da yin wannan barna suna kafa hujja suna tutiya da cewa ai malam wane ma yana yi ko da sun sani a shar'ance cewa haramu ne amma tunda malam wane ya yi yanzu ya ba su windo na yi kisa an kana malami wajibi ne akalla ya zama ka fi sauran al'umma ƙoƙarin koyi da karatun da kake aiki da kake karantawa wannan na ba karatun kima idan mutane a ga cewa daga shi kake shi sa su malam albani Allah ya sa albarka cikin karatukansu saboda karatukan da ya dinga koya mana a nan mafi yawa sai ma ya aiki da su ya yi nisa sannan muke jin labarin karatu sawa'un akan addini ne ko rayuwa ko manhaji ne ko me sai ya yi nisa akan abu da ke jama'a ku dinga yin kaza da an waiga sai a gashe shi da matan yana yi jama'a mun gane wannan da ke ko da haka wannan kadiya jama'a tana da muhimmanci wannan karatun mu yake wa kusa tukunna mu a ahlus sunna idan muka bi muka yi yan ɗariƙa ma za su rage wallahi yanzu yan ɗariƙa suna yin ƙabdu, suna saka hijabi suna karanta ƙur'ani da tajwidi matan suna zuwa islamiyya suna jisatul istiraha yan ɗariƙa duk suna yin wannan yan ɗariƙa in za su karantar da hadisi yanzu suna bincikawa su ji wanne ne ya inganta duk agunmu suka ji wannan saboda mun nace akan wannan abu to haka ya kamata ma mu nace game da mu'amalolin bukukuwa nan da sauran tarurruka wajen bin manhajin annabi da sahabbai to idan muka yi haka sai mu ci albarka abun Allah kuma ya bashi ainihin yaduwa har zuwa cikin kungiyoyin yan bid'a Allah ubangiji ya tsare mu ibnu ya yi bayanai sosai game da wannan hadisi daga ciki kamar yadda yake faɗa yace sha'awar mata da rikicin da suke jawo maza shine abu mafi tsanani ga mazaji da haka da Allah ya zo ambatan abubuwan da suke wato ƙawalwalliyar rayuwar duniya sai Allah ya fara ambatan mata zuyira linnasi hubbu shahawati minan nisa'i ibn ya ce fa a bin nisa'i kaga sai Allah ya fara da da mata haka a cikin ainihin hadisin a muslim manzala sallallahu alaihi yake cewa wattaqun nisa ku bi a hankali da mata ku yi taka tsantsan da mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa farkon fitinar da banu isra'ila suka samu kansu ta faru ne ta sanadiyar mata Allah ya tsare mu daga fitina wa akfaru ma yufsidu mulku wa mulk wa duwal mafi yawan abin da ke bata tsarin mulki na kasashe wadduwal da kasashen kansu ba a nisa biyayyen mata duk wani shugaba ko wani jagora da kaji ya samu matsala da mutanen shi to an ka bibiya sai kaga mata suka samu shi wannan shawarar da yake bi ta mata suke gaya mai abin da zai ko mu'amalar shi da mata ko neman mata ko fasikanci da mata ma'ana karkatar da al'amari ya zama mata suke da ta cewa a cikin al'umma ya jawo dauloli da ƙasashe da dama fitina وفي سيل البخاري أن أبي بكرة رضي الله عنه قال أتكلم تافن الإمام البخاري daga sahabi abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama lan ya flaha ƙaumun wallau amrahumun ra'a ya wasu mutane mutane ba za su taɓa cin nasara a rayuwa ba Matukar sun sa al'amarinsu mace ce jagoransu wannan hadisi yana da kissa sahabi abubakar na daga cikin sahabban da suka kame daga shiga rikicin waqa'atul jamal jamal ɗaya daga cikin rigingimun siyasa waɗanda aka yi bayan kashe sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda a inda bayan an yi a ga sayyidina Ali radiyallahu anhu Talhatu da Zubair Allah ya kara musu yadda suka bar garin Madina suka tafi kasar Makka suka tarar da sayyidina Aisha radiyallahu anha suka yanke shawara za su tafi kasar Iraki domin su ga abin da za su iya na fansar jinin Usmanu Fidna Ali shi kuma matsayin shi na halifa ya ga wannan abun ba da umarnin shi za a yi ba da aka ya biyo sawunsu da sunan yana so ya mai da su al'amari ya al'amari aka samu yan ba na iya suka shiga tsakani rikici ya rikici har aka yi fada aka yi kashe-kashe to abubakar tana daga cikin wanda suka kame ba su shiga cikin wannan rigimar ba to inda ya ba da wannan hadisi ya kafa hujja ne akan me ya hana shi shiga cikin rikicin yake saboda naga an sa mace a gaba wace ce matan Aisha Aisha matar manzon Allah me ilimi a cikin mutanen sahabbai ta fi kusan kowa ilimi a cikin matan duniya amma sahabi ya fassara wannan hadisin cewa ko da irin ta ta zama jagora a cikin wata harka wata shafi al'umma gaba ɗaya to babu gaskiya a ciki fikihun da ya fitar kenan yake dan haka ba zai shiga ba ce abinda ya yace musu abinda ya tsare ni daga shiga wannan fitina abinda na tuna na abinda manzon Allah ya faɗa game da ainihin ƙasar Kisra ita ce ƙasar Roma kenan Kisra sarki ne da ya rasu ko kuma yadda ya zo a tarihin ɗan shi ya kashe shi ɗan shi mai suna shirawai ya kashe shi ya sa mai guba a cikin abinci ya ce mutu to wannan ɗana shi bayan wata shida shi ma sai ya kamu da ciwon ajali da ya mutu sai ya zama ba shi da ɗa namiji da zai gaji shi sai shi mace sunanta kamar da malaman tarihi suka faɗa buran bintu shirawaihi ibnu kisra yana cikin littafin tufatul ahwazi a cikin sharhin wannan hadisi a cikin ainihin tufatul ahwazi na mubarak fol sai suka ɗauke ta yarinya yar shekara goma sha shida ko sha bakwai sai suka ce ita ce sarauniyarsu labari ya iske manzo Allah sallallahu shine manzo yake cewa al'umma ba za su taba cin nasara ba ba su taba samun falahi ba matukar aka ce mace ce jagorarsu mace ita ce jagorar al'umma ita ce shugaban kasa ko prime minister ko gwamna ko chairman ta local government ko sarauniya ko makamancin haka duk wata dai wilaya amma manzo Allah sallallahu ya ce wannan mata ba za wannan al'umma ba za ta ci nasara ba to a cikin fiqhun da ibnu taymiya ke fitan mana anan koda ba mace ce shugaba ta al'umma ba amma ya zama daga cikin gidanta a matsayinta na mata shugaban ita take juya akalar shugabancin ko to za a samu wannan matsala ko mun fahimta jama a ce ga wani gwamna ko wani shugaban ƙasa ko wani ko da principal ɗin makaranta ne matar shi da ke gida ita ke gaya mishi ya za a yi to za a samu matsala inda da ra'ayin ra'ayinta ake aiki ai ko a nan ƙasa akwai shugabanni da dama gwamnoni da sarakuna waɗanda ake musu irin wannan isgilin. sai ai wancan ce take mulkin mu sai a faɗi sunan matar shi ce ba ku ganin shirman da yake mana ai daga cikin gidan shi ake mulkin mu ko mun gano nan jama'a to kuma wannan abun an gwada shi ba ɗaya ba ba biyu ba a in rayuwa ba a ci nasara ba a in rayuwa ba a ci nasara ba duk da yake akwai 'yan taratsin kare haƙƙin mata a yanzu a wannan duniya waɗanda suke ƙorafi suna kumfar baki a kan ire-iren waɗannan maganganu waɗannan abubuwa suka yi naso har suka zo cikin duniyar larabawa da sauran ƙasashen musulmai kamar ƙasashen waɗannan a inda aka wayi gari an manta da waɗannan mabade na shari'ar musulunci dangane da yadda Allah ya raba al'amarin ayyuka tsakanin maza da mata Allah maɗaukakin sarki ya halarci jinsin mace da namiji su zama masu taimaka wa junansu su zama masu ulfa da junansu sannan kuma kowa akwai prescribed aiki da Allah ya tsara don wannan jinsin yayi kuma Allah ya tsara cewa kowa jinsinsa ya ba shi aikin daidai da ɗabi'a halittarsa da irin yanayin yadda Allah ya tsara shi tun da kan ƙwayan halittar da take haifar da jinsi ma'ana tun daga chromosomes x da y waɗanda ke haifar da jinsin namiji ta wajen y kenan ko da jinsin mace wajen x ko tun daga halittar waɗannan ƙwayoyin Allah ya bambanta su a kimiyyance an gane haka cewa ɗabi'ar ƙwaya halittar x chromosome ta bambanta ɗabi'ar ƙwaya halittar y chromosome wajen saurinsu da ainihin wato gudun da suke da shi da ƙarfinsu da yadda suke iya dominatin wasu abubuwa kaga ƙwaya halittar namiji dubbai ne ko miliyoyi suke tahowa a cikin maniyyar amma ɗaya zai riga sauran ya shige cikin mahaifa sai a rufe mashi mahaifa ma'ana a cikin maza akwai musabaka kenan tun daga farko akwai gwagwarmaya amma na matan fa yana kwance ne yana jira sai an zo an fertilizer din shi tun daga na Allah ya bambanta haka a kwakwalwa a kimiyyance an yi bincike an tabbatar da irin aikin da kwakwalwar maza take yi daban da irin aikin da kwakwalwar maza take musamman dangane da memory dangane da tuno abubuwa an yi bincike a kimiyyance a ƙasar amurka fiye da shekara 30 da suka wuce an tabbatar da wannan wanda ya tsaye zama ɗaya daga cikin saura ma'alumatiya a lokacin haka jama'a har dangane da irin harshe malamai masana harshe sun yi bincike bambanci tsakanin harshen maza da mata language na maza da mata ya bambanta tausayi na maza da mata ya bambanta yawancin abinci na maza da mata ya bambanta ɗabi'ar yau da gobe namiji baya haila saboda jikin shi babu hormones ɗin da suke haifar da haila namiji baya yin gashi irin na mata namiji baya yin baya zama haɓar shi babu gemu baya tsare gemu saboda homos ɗin jikin suna tsare da gemu in kaga an samu amradi to an samu wani abu ne da ya saba ɗabi'a ya fandare ma ɗabi'a ne duka wannan tsare-tsaren da Allah ya yi su babu wanda ya isa ya canza su sunnatullahi ce walan tajida sunnatullahi to amma wajen wal amr ala ardil waqi' wajen gabatar da ayyukan da Allah ya tsara kowa yayi shine mutane suke ganin za su yi wa Allah shi shige kai. Allah ya tsara mace don ta zama mai haifar da mazaje da renansu ta zama mai iwa insu a gida ta zama uwar gida ta zama uwa ta zama surika ta zama mata aure ta zama iya. haka Allah ya tsara Allah ya tsara maza su kuma su fita waje su yi kasuwanci su yi noma su yi yaƙi su yi gwagwarmaya su yi kaza su yi kaza haka Allah ya tsara haka kuma al'ummomi suka ci gaba tafiya a bisa wannan tsarin har zuwa a ƙasashen turawa a dark age sai turawa suka dinga zaluntar mata kamar yadda kafirai a zamanin jahiliyar ƙasar larabawa su ma suka dinga zaluntar mata ta hanyar tauye musu haƙoƙin da shari'a da al'adu suka tabbatar musu kamar haƙƙin mallaka da haƙƙin gado da haƙƙin 'yancin tunani mutum sai ya gaji matar uban shi ko ya maida ta baiwa ya siyar ko ya sa ta daka ya ci gaba saduwa da ita idan an mutu an bar dukiya ba a ba su idan an musu mutuwa sun shiga uku irin takabar da za su da cutarwa iri daban-daban bature ya mai da mace kawai kayan jin daɗi kawai yana buƙatar ta ne a san da yake da gariza ta jinsiya yake so ya fita daga ainihin mani daga jikinsa amma in ba wannan mafi da wani amfani a wurin shi suka cutar da mata suka kuntata musu wannan sai ya kawo reaction radatu fi'il anifa ya kawo ainihin wato reaction mai zafi daga bangaren mata da bangaren waɗanda suke cewa suna kara yancin mata sai suka fara har ashwa yaƙi mai zafi against mazaji suka dinga rubuce-rubuce da tarzoma da gwagwarmaya ƙasashen lara a turawa har sai da suka kwata wa kansu yanci da aka wayi gari mata sun fi maza yanci a ƙasashen turawa yanzu irin italiya irin ingila irin faransa da ainihin jamus da makamantansu a yanzu mata sun fi maza yanci duk wanda ya auri mace to yin ya sake ta fa ya saka da dukiya shi za a kwashe dukiya duka a bata da aka yanzu turawa musamman mutanen ingila particularly kwanan na aka yi wani research kan cewa yawan mutanen da ke yin aure a ingila ya ragu da wajen kashi goma sha biyar saboda mutane suna tsoron kwamitin kansu cikin aure don auren ya zama kamar wani tarnaki ne gara su zauna zaman daduro shari'a ƙasa ta yadda a yi daduro babu sunan aure ran da aka gara mara rabuwa kawai a rabu baran-baran amma aka ce sunan shi aure sacred union ko to babu rabuwa in kuma za a rabu to namiji ne a the receiving end wannan yasa sai mazan suka fi zaɓen to kasu yi auren amma dai zai zauna da farkasi ta zaman banza tare da ita kwanan na aka buga wannan binciken a jaridar mira ta kasar ingila daily jaridar to ana nan ana nan wannan tarnaki sai ya zama lokacin da turawa suka zo kasar larabawa a farkon karnin da ya gabata wajejen ali 90 kamar 1900 zuwa wasu shekaru makamantan waɗannan suka zo suka dinga ɗiban 'ya'yan larabawa daga misra da lubnan da bahrain da qatar da iraki da makamantansu ana kai su ingila da jamus da faransa da latin america suna yin karatuka na boko ana koya musu ilmomin boko sai a koyo musu waɗannan ilmomi tare da waɗannan tunane-tunane da suka zo ƙasashen sai suka nemi su ɗabbaka dukkanin abin da suka koyo a gun turawa inda laraba suka samu lalacewa kenan tafi tamu ta baƙaƙe har yanzu dinnan duk wani abu na turawa karɓa suke kawai su rungume ba su tacewa suka zo suka fara gwagwarmaya akan a ba mata 'yancin zaɓe 'yancin tsayawa takara 'yancin a ba su mukamai su fito fili yadda kowa ke fitowa aka samu shaidanu sai goya musu baya irin su ahmad amin mai littafin tahrirul mar'a wannan littafi a 1907 da ya fito a ƙasar misira ya zama saura akan ainihin addinin musulunci a 1919 aka samu wasu mata shedanu suka yi zanga-zanga a ƙasar misira matan manya ne da mata 'yan boko suka zo maidanu hare wannan filin da suke zanga-zanga a wajen suka zo suka cire hijabansu suka ƙona kowa ya ga wannan a lokacin yana nan a cikin documentary na abubuwa suka ƙona hijabansu wai sun yi baran-baran da hijabai za su fito su kafaɗa da kafaɗa da maza aka je ƙasar kuwait aka dinga gwagwarmaya har zuwa 2005 sannan suka ci nasara akan baiwa mata yancin su yi zaɓe da yancin su tsaya takara da yancin ainihin wato a zaɓe su mukamai prime minister da sauransu aka samu malamai shaidanu daga cikin shaidanun na akwai irin su yusuf al su ne kan gaba yanzu a cikin wannan fatawa kafin su akwai su muhammad abdu da su ainihin bik bahabawi suna nan ɗewa. waɗannan malamai bayan turawa wanda suka goyi bayan wannan shaidancin kamar da muke da ire-iren su a nan kasashen to ana nan ana nan kuma al'amari shine gangaro zuwa kasashen zamanin da zamanin shagari ma ba ma zamanin da ba zamanin nan nan kusa da za a yi zaben shagari sai da aka dinga rigima da mutanen arewacin Najeriya nan game da mata su fita jefa ƙura aka ce wani irin sabon iskanci ne kuma za a ce mata su fita jefa ƙura sai aka sa garba sufa ne ko wani ne lokacin ya yi waka ba zan iya tana wani ne ya yi waka ba akwai wani mawaƙi da waka yana cato a fita sufa ne ho a fita muna yan yara lokacin a fita a je a yi zaɓe maza da rana mata da dare to kun tuna lokaci da malam ya wannan karatun a cikin tuki sira yake to wannan na daga cikin matsalolinmu shi ne an kawo abu to mu ce ba komai a yadda inda mun ga ya dace da yadda za mu iya containing bai kamata a yi compromise bane tukuna tun farko da aka yi compromising shine ba a ma san san da abin ya juya ba yanzu zaɓukan nan da aka yi na baya malamai ne ke wa'azi a islamiyya suna cewa mata ku fita kuje kuje ƙura malamai ne ke wa'azi kaddara da wani malami ya fito da da'awar cewa bai halarta mata su dinga wannan fita ba kaddara irin hujumu na za a mushi za a ce an ba shi kuɗi za a ce dan pdp ne za a ce bai fahimtar zamani bai san ah, makasidin shari'a ba bai san masalihul mursala ba duk za a aibata shi da duk waɗannan abubuwan aka kai wa mata musulmai suna takara mata musulmai suna cin zaɓe har da 'ya'yan malamai da matansu da surukansu haka ba aka cire gingimu akan wannan ta tsaya takarar gwamna a ƙasar taraba malamai ne suka fito suna kare ta malamai suna sukarta jahilai su ma suka rabu gida biyu to irin wannan shine ina abin da mal albani yake magana akan cewa irin wannan jama'a balwa ce amma ko to fatawata ta fi ƙarfin bakin malami ɗaya ko da ya kai malami da ana buƙatar malaman ƙasan ne su zauna tukunna su kalli abin da duk waɗannan ƙa'idojin da suke iddiyayin suna aiki da su masalihul mursala maqasidus shari'a wane ne wane ne wane ne sadduz zari'a duk wannan ƙa'idojin da sai an tara duk wani wanda yake jin shi malami ne ya zo ya gabatar da jawabi a ilmance a yi kamar mako guda ana yin wannan samina sannan malamai su fitar da fatawa ma ba a yi haka ba kowa sai ya fito ya faɗi magana shi aka kai ga matanmu na musulmai yanzu da ma sun samu kansu a cikin hali na wato sun zama kamar maza ba su ɗauki fita a matsayin aibi ba ba sa aiki da waƙar na fi buyu tukunna suna tabarruji ne sannan ba sa aiki da duka ƙa'idojin da shari'a ta lazumta musu idan har sun fito ɗin cewa su fito fita ta gari su tafiya a gefen hanya kar su ainihin kaɗa ƙafafunsu, kar su magana a jimuryarsu ta gwalangwaso kar su kaza kar su kaza su tafi da muharrami idan tafiya ta kai a bar gari su yi kaza su yi kaza duk ba sa aiki da waɗannan shari'o'in Allah kaɗai san iya yawan matan da ke tashi daga nan Zaria ko Daura ko Katsina su tafi Kano kasuwar kurmi su tafi kasuwar ainihin abin nan kwari su tafi kam ɗin alhazai su tafi singa sun je saro kaya 'yan kasuwa ne su Allah kaɗai sai iya yawan 'ya'yan mutane da aka turo su abu ko buk balagagu za su shekara hudu suna karatu su zo katun boko ne babu muharrami ba a san me suke yi ba Allah kaɗai sai iya yawan matan da suke tafiya aikin hajji da sunan ibada babu muharrami sai dai na takarda da za a rubuta musu a hukuma alhazai na ƙarya Allah kaɗai ta yau matan da suke tashi su tafi daga nan Zariya su tafi Abuja sun je aikin gwamnati sai dai weekend za su zo ko daga Kaduna su dinga tahowa suna aiki a asibitin shika ko ABU cikin makaranta ko Kongo ko Poli balantana ko mata masu zuwa biki wanda su cika mota suke daga nan har gusau za su cika mota su je kawai ta mota su cika mota su ne gusau su ne mada su ne maru su ne cikin karaye sun je biki babu muharrami ko kwaya ɗaya babu wanda ke tunanin wannan ma ya saba shari'a kai da zaka ce mataka ban yadda ke tafiya ba sai da muharrami shikenan da danginta da danginka da sirkanka duk sai a sa maka tsangwama kai ka cika zafin kan addini jama ku duba ku ga da musulunci ya zama garibi bada al-islamu gariban sai Udo gariba a takaice jama'a wannan shine halin da muke ciki da kuma halin yadda mata suka raja akan cewa wai dole sai sun yi aikin gwamnati inda sun yi makarantar boko inda sun yi poli ko fce ko abu ko mai suka karanta to abinda suke jira kawai shine su gama nysc su samu aiki dole sai sun yi aiki in aka ce ba za su yi aiki ba to duk fitina da za a yi da su a kai za a yi mata da dama an sha yin fitina da su mu mun sha yin sulhu akan irin wannan rigingimu mijin ya ce ba za ta yi aiki ba hatta kai ma an yi kikikaka a ce ki zaɓa ko aure ko aiki ta rufe ido ba ta jin tsoron Allah ba ta kunya idan mutane ta ce ta zaɓi aiki akan aure ba ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ko ba ta rasa ci ta rasa sha ko sukuna ko sutura ba amma ta zaɓi aiki akan aure bauta Allah hanyar shiga aljannata ta kama aikin duniya wanda za ta je tana gogayya da maza a janabai har wani mata kaima yana neman ta Allah kaɗai sai yau matan da suke shiga cikin irin wannan hali na a yi musu kwarkwasa ko a yi musu fyaɗe ko a yi blackmailing ɗinsu saboda suna son promotion ko suna son a ba su wata dama shugabanninsu a ofis sawa'un a ma'aikata ne ko banki ne ko asibiti ne ko makarantu ne a yi fasikanci da su matan aure da zawara da 'yan mata duka ana yin wannan da su kuma matan musulmai ne 'ya'yan musulmai ne gaba da baya wannan shine wada inda muke rayuwa a cikin shi me jawo mana wannan watsi da tafarkin magabata shine sai mu tsaya mu kalla annabi da suna da mata suna da ƴaƴan mata ya suka mu'amalanci su masu kokarin cewa a yi wannan barna suna kawo bayani akan cewa ai annabi na fita da mata haurin jihadi gaskiya ne amma duka matan garin Madina aka fita da su an fita da su wane ne waɗanda suke bai wa marasa lafiya magani da jinyarsu likitoci kenan to kenan muna da buƙatar likitoci mata don waɗannan ayyuka sai a zaɓi wanda za su yi ba kowa ta iya ba sai da aka yadda da hankalinta da nagartarta kuma za a yi mata close supervision ba za a bata ta lalace ba ba za a tura ya ta tafi yin makaranta kawai a university of calabar ko maiduguri ko jos dan ana so ta zama likita kawai a rabu da ita ba kai har ma kasar waje Sudan Malaysia Ingila America wani ma cewa ya shi in kin je can kin samu jiko ki aura ba komai ko ya waliyin ta a can uhu ya shi ya gaya wani ya tura ta kasar waje karatu ya ce idan kika je can kika samu ji na baki izini ki aure ka zuwa ka ga dayyusanci ba jama'a mutane ba su tanin Allah ya tambaye su ranar lahira akan iyalansu sannan kuma mu sani cewa musulunci ya ba mace damar ta shugabanci a gidanta almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wannan shugabancin ƙarƙashin shugabancin mijinta yana da hudud sannan idan su ne mata isu isu za su yi wata harka ita ce malamar islamiyya ko mai koya musu karatu babu laifi aisha suna yin irin wannan da ita da mata manzan Allah yakan tura ma wasu mata ya ce ku je gurin mata nasu ba ku fatawa saboda abu ne da ya shafi mata isu isu za su fi bayyana musu sirrin mas'alarsu su kuma za su fi fahimtar saboda su mata ne wannan babu laifi kenan muna bukatar mata da suka yi ilmomin da za su yi irin wannan haka mata da za su yi ma yara tarbiyya malaman islamiyya malaman boko musamman saboda ya sun fi iya hulɗa da yara fiye da maza wannan ma shari'a ta tabbatar da akwai mata da suka yi waɗannan ayyuka na koyar da ainihin karatuttuka aisha ta yayin mutane da dama malamai su urwatu dan zubair da makamantansu tun suna yan yara take koya musu karatu to kaga wannan shine tafakin magabata jama'a shine a duba ayyukan da da gaske ana buƙatar mata su sai a ba su bisa supervision na maza da kulawarsu wanda ba wannan mafa to ko karatun irin wannan shirman ba a buƙatar mata su je su kamar yadda na misali ran nan me ya haɗa mace da zuwa karanta archaeology ilimin koyon kwakulan kabari da tsofaffin garuruwa ina ruwanta da wannan in ta gama karanta shi ya yi al'umma da shi me ya haɗa mace da zuwa da koyon aikin qs ilimin ƙididdigan adadin bulo da simintin da za a buƙata an za a gini me zai kai ta site da sunanta na civil engineer ko architect mai zane me zai kai ta wannan in har tsautsayi ya kai ta yi wannan karatun saboda jarabar da muka samu na cewa dole sai kowa ya jami'a to ta zauna a gidanta in har ta kware a zane sai a sa mata signboard a kofar gidanta cewa akwai women architect anan akwai women architect in kana da zane ka je ka kawo mata mijinta shine sakataranta yes ka kira lambar shi a zo a bata zane ta yi a bata kudinta a cikin gidanta da kwamfuta ta da autocad ɗinta amma ta dinga fita tana wannan hayaniyar shirme ne gara ta je ta karanta bsc Ed biology ta zo a bata malamar Science ko malamar biology a secondary ta 'yan mata ta karanta ya kuma ta alheri 'yan mata da dama da mata da suke karanta wa makarantun maza ku tambaye su jama ai duk kun san su wasu ma 'yan uwanku ne ko matanku ku tambaye su irin yadda suke fuskantar harassment daga waɗannan 'yan samari da suke secondary schools malama ce za ta zo kofa ko sabuwar ɗauka ana ganin ta da halitta mai kyau a cikin aji kawai ss1 sai wani ce mata malama i love you wallahi ba ruwan shi saboda murahiki ne ya ganta da nono tsaye tana da halitta ta mace kawai gani yake wannan fa mace ce kawai ba malama yake kallanta ba to ina amfani da tana wannan aikin duk wannan ana yin shi ala hisabil wato mabade da ainihin rayuwarmu da addinin mu an karkata kawai zuwa ga duniya babu ruwanmu da lahira jama'a to ku sani daga cikin kawaris shine al'umma tana lalacewa idan mata sun lalace domin mata su ne injin da suke producing ɗin al'umma su ne masu tarbiyyar al'umma daga suna ƙanana duk wani gwarzo da ka gan shi mace ta haife shi sawa'un malami ne mai sarauta ne mai kuɗi ne babban jami'in tsaro ne duk wani wanda ake ji a duniya mace ta haife shi ta shayar da shi nono ta tarbiyyarsa, mace ce matashi. shi da haka yana kewaye da mata tsakanin iyayenshi da 'ya'yan shi da matan shi kuma suna da influence akan yadda rayuwar shi ta kasance in ya zama waɗannan matan duka mutanen banza ne babu yadda za a yi zama mutumin kirki ko ya amfana al'ummar shi irin yadda muke rayuwa ɗin yanzu za a ce idan litinin ta yi duk gidajen anguwa gaba ɗaya za a kulle su kowa ya fita an aje yara a makaranta mata ta wuce wurin aiki mijin ma ya wuce wurin aiki idan sun dawo yaran wake kulawa da su wata arniya da aka ɗauka mai aiki ya saudan kaduna ko wata wadda ba a san asalinta ba ita ce za ta kula da su uwarsu ta taɓa aiki ita ma ta ɗauki mai aiki Na ta aikin ta bawa wata ta je tana yi wa wasu me take nema kuma kuɗi in ta samu kuɗi mai ta da su ta rasa abin da ta da su waɗancan matan da nake baku labari da suka yi zanga-zanga a ƙasar misira jagoransu wata ta da ake ce mata a hindu sha'arawi in ba na manta sunanta ba matar wani babban malami ne a ƙasar misira a lokacin da matar sa'ad zaglol babban ɗan siyasa ne da gaskinsa akwai da ƙarshe abin nan suka yi su sai suka yi committee kashe kansu suka yi bayan din sun gama fighting ma mata din sai suka shiga cikin frustration suka rasa da za su rayuwar duniya sai kashe kansu yana cikin tarihi saboda sun nemi jin daɗin duniya ba yadda Allah ya tsara a ji daɗin duniya ba ibn taymiya yake cewa a cikin duniya akwai wani jin daɗi babu mai samun jin daɗin lahira sai wanda ya same shi me wannan jin daɗin yace shine jin daɗin bauta Allah da biye shari'a Allah wanda duk bai yi ba a duniya zai jin daɗi kuma a lahira ma ba zai ji ba to duk wanda ya fadare daga shari'a Allah ya nemi jin daɗin duniya ta wata harka daban ƙarshen shi halaka ko dai ya je ya yi ta barna ta hanyar shaye-shaye har kwakwalwar shi ta lalace yana neman daɗi daga giya ko zina ko ƙwaya ko yana neman daɗi daga free thinking warware kanshi daga cikin mabade na addini zai haukace ne babu abin da zai zama illa mahaukaci haka zaka ga mutane suna lalacewa gaba ɗayansu saboda ire-iren waɗannan yanayi da suka ɗaura kansu a kai to ana nan ana nan malam musulunci ba su gushe ba sun ɗauki matakai jama'a game da matakin gyara akan ire-iren waɗannan fatawoyi na halasta wa mata yin abubuwan da Allah bai halasta musu da tunanin cewa ana ba su ‘yanci kamar malam abdulmusul abbad yana da rubuce-rubuce da ya yi a kan hukunce-hukunce da tsare-tsaren mata da fatawa da ya bayar akwai kuma Dr. Abdulkarim Al-Khudair malami ne a Jami'ar Islamiyya hakanan ta Da'ima ta sau Saudi Arabia ta yi fatawa akan waɗannan masail da malam Muhammad Salihu Al-Munajjid dukkaninsu suna da rubuce-rubuce da suka yi a kan haka game da mace ta riƙe ainihin sarauta ta gaba ɗaya ko ta riƙe ainihin shugabanci ko a naɗa ta gwamna ko a naɗa shugaban ƙasa ko a bata prime minista, ko firinsifal, ko shugaban wata cibiya ko wani farasatan da duk dai ayyukan da za su zama za su tirsasa mata game da fitowa da shugabancin mata da maza gaba daya akwai waɗannan maganganun suna nan a cikin littattafai waɗanda malamai suka rubuta su akwai wasu shaidanu daga cikin malamai masu goyon bayan abubuwan kamar irin su kardawi din nan zaka ji suna cewa wai ai a aikace sun gani a ƙasar ingila margaret tata ko a ƙasar indiya Indir gandhi take ko da yanzu kuma ga wannan shaidaniya ta ƙasar jamus angela merkel wai ai ga sunan suna shugabancin al'umma su kuma ana samun nasara daga cikin radar da malamai suka musu shine to wai tukunna ma sun san ma'anar da annabi ya ce lan yafliha sun san ma'anar alfalahu shin suna tsammanin waɗannan al'umma suna cikin falahi ne suna cikin falahi ne mutanen ingila da mutanen indiya da mutanen jamus yanzu waɗannan ku musulmai kuna kallon sa matsayin huna ne suna cikin tsabar bala'i ne na barna a duniyar nan da kuma lahira idan sun je domin kafirai ne batattu ne masu zagin Allah ne masu cin amanar addinin Allah ne azzalumai ne masu kwace dukiyar mutane da kisa abinda suke kenan waɗannan yanzu falahi ne sukan ƙoƙarin kuma ƙara kawo bayani kamar shi kardawi duk ya waɗannan maganganun a littattafan shi da wasu zaman eh, abin da aka yi eh, eh, shiri da aka yi da shi a gidan tv da yake yi a jazira mai suna a shari'atu wal hayat ko a cikin gidan tv al jazira yana yin wannan shirye-shiryen za ka gan shi yana amsa tambayoyi za ka ji duk irin waɗannan tuɓa-tuɓan yadda ya ga dama da cewa wai ai wannan mata da ake cewa ana cewa wai sunanta bilkisu ta cikin sautu saba'i mai gadon zinariyan nan Allah ya kawo labarin ta ba tare da Allah ya soke ta ba don ƙa'idar ƙur'ani shi ne duk abin da Allah ya faɗa idan ya yi hikayar maganar wasu ne idan maganar ɓarna ce sai Allah ya tsaya ya mai musu da martani idan aka faɗa yahudawa sun ce yadda lahi maglula sai Allah ya ce gullat aidihim wani ma qalu Allah ba zai wuce ba kaɗai dan hikayar amma a cikin hikayar ta babu inda Allah ya nuna abin da take akai ba daidai bane haka suka fassara a fasarar su kargawu kaga wannan ƙarya ce ma Allah ƙarya ce malaman musulunci wanda suka fassara waɗannan ayoyi tunda da ƙarya ce ga annabin Allah Sulaimana dangane da matakin da ya ɗauka akan tun daga kan shi alhuda-hudan ne yace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi wannan bai isa zargi ba shirka cewa mushrikai ne amma kardawi shafa idan shi toka kawai faɗi wannan magana wannan da kuke jama'a kardawi ba malamin kwarai bane wallahi ba ma muna faɗa wannan tare da cewa yana da rubuce-rubuce da ake cin more su a duniya musulunci amma fil awun al-akhira ya rikice gaba daya su ne annabawan addinin interfaith a duniya nan yanzu su kardawi sannan kuma su ne shugabannin wannan fatawoyi na halasta wa mata yin abubuwan da ba su halasta ba su ne ke ɗauko duk wani abu na turawa su nuna cewa wannan abin yana da asali a musulunci ba a gane ba ne kada wuke wannan aikin su shi sa ya gudu ya ba ƙasar su ya koma ƙasar ya buya ya gudu ya ba ƙasar su ta nisara ilimi ka akwai shi amma irin na bin amu ɗan ba'ura abin bakin ciki kuma shine a nan ƙasa an fitina da shi cewa malami ne yanzu wani magana nake da dama mutane za su ji kuncinta cewa na saki ƙardawi ba tare kuma sun karanta waɗannan abubuwan da malamai suka rubuta a kan shi Allah ya tsare mu a takaice jama'a mata a musulunci irin namu mu da muke yi irin na salafiya suna da hudud ɗinsu na iya abin da za su asalin su zama a gida shine asalin su kamar yadda Fatima take cewa mafi alherin abu ga mace kar ta ga maza kar maza su ganta idan ta kama har za su fita muna da buƙatar su fita zuwa wani abu da ya zama dole za a kai ta asibiti za ta ga likita za ta je ziyarar dangi za ta makaranta a koya mata karatu za ta yi wata sana'a da take da bukata zuwa ga sana'ar to wajibi ta bi ka'idojin shari'a wajen wannan fitar idan fitar da za a ce safaru ne tafiya ce wajibi ta tafi da muharrami mijinta ko ɗanta mumayyizi ko ubanta ko wani wanda babu aure tsakankaninsu rashin aure na har abada shine wa ko kani kenan ko kawunta amma ƙanin miji muharrami ne muakkati banda shi wajibi ne ta fita da shiga irin ta musulunci cikakken hijabi da jalbabi wajibi ta kiyaye ƙa'idojin shari'a game da mu'amalarta da mutane a waje har ta dawo in babu bukata fa ke zamanta a gida ba daidai ba ne don akwai bukata mata su fito gaba ɗayan su suka titi kamar 'yan shi'a ba daidai ba ne wannan ba mu taba jin inda mata a cikin zamanin salaf suka fito haka ba in ka shiga fc yanzu ga mata sun ka maza yawa kowace ta fito ta zo yin nc e don a bata malama a firamare kowace in ka tafi makarantun boko na gwamnati sai ka samu a makaranta ɗaya akwai malamai 83 a ciki hedimarsan da malamin arabiya su ɗai ne maza sauran 81 duka mata ne na rantse da Allah gama da aka babu yadda hidimar san zai da su kuma kullum guda ashirin ba sa suna maternity leave suna da buki za su kai yayansu asibiti mijinsu ya yi tafiya da ba musu mai kawo su makaranta ba ba su da yadda za su zo sai na hidimarsa da aka ba a aikin komai sai gurub-gurub da suka kirkiro na adashi da sai da kayayyaki da gulma da haɗa gunzugui da tsakankaninsu idan wata za ta yi aure kwata aure da ya'yata a ciki a yi anko duka makaranta wannan duk maguzanci ne su taho su zo gidan bikin a ware musu na musamman a ce waɗannan ƙawayen mamata ne ko abokan aikinta ne su dinga mutane iskanci da kwarkwasa wasu yan boko su zo gaba ɗaya su yi hijacking bikin wannan duk maguzanci ne jama'a wajibi ne mu hana matanmu waɗannan abubuwa wallahi jama'a wajibi ne dole sai an hana su dole ne in ba ka wala ƙarya muke ba salafiya muke ba wala ƙarya muke muna yin wa minan nasi man ya abudullah ala harshen mai wayan ɗariƙa raddi akan sun ƙi aiki da hadisi kuma ba ma aiki da hadisai yan ɗariƙa sun ƙi aiki da hadisi akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sun ƙirƙiro nasu mu kuma mun ƙi aiki da hadisi akan sanya matan mu su zauna a gida su bi shari'a mun kirkiro namu irin na kafare kuma namu mai bambancin mu da su ba mu da wani hurumi ba mu da wani moral justification mai mai ɗari ƙaranti wallahi jama'a wajibi ne mu gyara wannan galibin matan nan wannan aikin da suke bai da wani amfani ga shari'a Allah ko mutuncin al'umma mu yi da amfani dan in ta samu kuɗin me take yi da su wane ne ma yake tukuna dama jin daɗin rayuwar duniya ya ta'allake da kuɗi talaka wanda bai da kuɗi shi yake tsammanin cewa jin daɗin duniya ta'allake da kuɗi amma masu kuɗi sun san cewa kuɗi ba su ne jin daɗin duniya ba in ta samu kuɗi ma ta da su ta yi adashi in adashi ya kai ya taru gayatul amurfa shi ne ta sai fili ko ta gina gida ko ta sai mota ko ta biya aikin haji ita da babarta ba ta biya mijin ba ba idan ma aka jiga wata tana ba shi kuɗi yana kashewa kanin ubanta zai kira ta mata fada ke baki da hankali ne mu da muka yi ɗauya da ke na makaranta kin je kina ba wani katon banza kuɗin ki wai mijinta ne katon banza na rantse da Allah jama'a ba exaggeration nake ba duk na san waɗannan ne min waqa'i ainiya a hana ta ba zai san ta ba da zai san an mata promotion ba bai isa ya san lambar katin wayarta na password ba wai dan kai sace mata kuɗi to kamar yadda faɗa alhamdulillah mu al'ummar hausawa fulani arewacin najeriya kuma mu da matsala game da wannan aslan saboda mu ɗauki dukiyar matan ma matsayin dukiyar da za mu tukiya da ita ba wanda da ya ɗauki haka ma ana ganin shi wani wawa ne mara zuciya shi yasa abin yake da sauƙi ma game da ba ma faɗa da su akan wannan amma a cikin ƙabilun da yake ganin in ya auri mace ya aure ta hada dukiyar ta faɗa ake so sai akan mallakan albashin da sarrafa shi tsakanin ita da mijin daka in za ka iya ɗauke mata ka ɗawainiyar duk abin da take bukata na rayuwa kuma aka duba bisa maslaha ta addini da rayuwa aikin da take yi wannan aikin da take yi na boko bai da wani amfani ga al'ummar ta ko to ta dawo gida ta zama ta tarbiyyar 'ya'yanta shine alkhairi gare ta gare ka da al'umma gaba ɗaya ne alkhairi ga yata ba wannan fitar take yi ba za ka sai ta yi resign ta aja yake wanda kuma aka duba ga al'umma suna da bukata zuwa ga irin aikinta. ku ji ba ita take da bukata ba ita ba ba take da bukata ba al'umma za su bukaci irin wannan aikin nata to babu laifi ta yi amma bisa iltizami da ka'idojin shari'a wannan kusan shine kulasar abinda malaman suka ba da fatawa akwai wani malami a kasar ainihin dan kasar iraki ne ina jin ba na manta ba gashi nan ali professor ne yanzu a jami'a ta kasar qatar ali muhyiddin alqarda daghi gashi nan wannan bahthi ne kamar shekara goma da suka wuce 2006 karkashin european council for fatwa and research المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المرأة والمشاركة السياسية والديمقراطية dirasa fil fiqhi wal siyasi al islami mace da hukuncin ta yi tarayya a cikin harkokin dimokuraɗiyya da siyasa da fitowa a yi da ita yace bincike a bisa tsarin tunani irin na musulunci da shari'ar musulunci ya yi maganganu wanda suke masu tayar da hankali da ƙa'idojin da ya kamata a lazimta wajen in ma za ta yi wanda ƙarshe za ta yi kawai waɗannan ƙa'idojin tun da ba za cika su ba to mata shi zaman su a gida me yasa al'umma da ta gabace mu shekara hamsin zuwa ƙasa baya za ka ga 'ya'yan da aka haifar sun fi na yanzu tunani da hankali da tausayin uwayensu saboda uwayen sun musu aikin umuma sun musu aikin da uwa take amma yanzu mutum ne yaro ne uwar shi ma'aikaciya ce tana aikin shift likita ce wata ma mai gadi matafa musulma mai gadi tana tsaye a bakin gate na wani ward a asibiti ko kofar banki ta haka sai wata guda ba su awa biyar lafiyayya da uwa ba a haka a haka har wannan ɗinkin da ke tsakanin shi da uwar sai ya warware sai zama babu ulfa tsakankanin shi da ita to wannan idan ya girma ko kar ka taba tsammanin zai jikanta komin ilimin shi da sanin shari'a shi kalli almajiri ka gani me yasa kaga almajiri bayi da imani bayi da tausayi saboda al'umma ba su mishi tausayi da imani ba an kawo shi yaro karami dan shekara hudu ko biyar an rabo shi da garinsa a kauran na moda an zo an sake shi a cikin angotu da jiko dinnan yana ta yawo da kanzuwa yayi bara nan gidan a kore shi yana nan fa yana ta rikodin wannan abubuwan cewa a gida kaza an mishi wulakanci a gida kaza an zage shi a gida kaza an mai wulakanci yana tana iyayen shi kuma da suka wulakanta shi tun farko suka koro shi idan ya girma in Allah ya sa juyin juhalar rayuwa ya sa ya mallaki dukiya ko wadata sai ga baya tausayin kowa dan bai san kowa a matsayin mai imani ko mai tausayi da zai rama tausayi ba haka maraya da aka yi watsi da shi to haka kuma irin waɗannan ƴaƴayen da yanzu wa yake tarbiyyar arna nanis antis da ake dauka aji a gida ko wanda ake kai musu su a crèche da makarantun ƴan yara ɗin da ake ce musu baby class nursery wace ce a kwashe su a kai musu su a ɗibi kuɗi a basu ana ta gode musu wannan dole sai al'umma sun gyara wannan jama'a kuma wallahi kamar yadda na faɗa ko dole mu din da muka yadda wannan katin mu za mu fara gyarawa in ba haka ba ko to ƙarya muke kawai kamar da ibn taymiya ya faɗa yace to fala haula wala quwwata illa billah ubangiji Allah ya tsare mu na'am na'am eh shi musamman za su da na ba ta faruwa ne da نعم

gaskiya ne wannan wato aya ce take cin mu walau ba sallallahu rizqa li ibadihi la bagaw ard wani gare ya tabbata a talauci sai imanin shi ya fi daidaituwa ran da ya samu kuɗi zai baran baran da imanin shi shine wannan abin da malam Usman yake faɗa akwai daga cikin mu duk muna jin wannan zafin kan muna cewa zamu iya ko muna kwatantawa amma ran da duk muka samu wadata to a aikace sai a ga mun kasa aikata wannan aiki wannan yana gazgata cewa da talauci ne yasa muka imani da wannan abin ke amma ya kamata da talauci da wadata kar sa tunaninka da manhajin da kake rayuwa akai canza kamar da ka ambata irin auren da Musa Farawa ya shi fa biha wa ni'mat a wani lokaci can baya akwai wanda suka yi haka a muciya da tudun wada irin na gida alhaji mutala da aka yi wani lokaci can baya da wasu a muciya ba zan ita na suwaye ba ina jin kuna gida injiniya Ahmad ne to irin wannan daidai shi ne abin da ya kamata a ga salafi yayi kaga alhaji musala ai mai kuɗi ne amma wannan kuɗin ba su yaudare shi ya ce bari wa yashi aure na garabi ba duk wani abu da yake bid'a bai da an yi ba ko al'ada bai da an yi shi ba sam ni shaida ne akan wannan to kaga wannan mai kuɗi ne yayi abin da ya kamata duk da yana da kuɗin kuma ya ga damar yin to haka ya kamata a same mu da wannan istiqama a lokacin talaucin mu ko lokacin wadatar amma tsakani da Allah ni ina cewa har talakawan mu ma ba ma aiki da wannan karatu da ko talakan da sai ya kuke ya kuke har ya ci bashi wai dan shi ma ka arena shi dan shi ma ka a ga an wuce shi a wajen irin abin da zai galibin muna yin wannan to shi ne kenan yake tabbatar da ashe ba da gaske muke aiki da karatu ko kuma muna wara abin da muke ganin za mu yi aiki da shi ne ba sauran mun fi damuwa da masail na akida. masail na fiqhu masail na mu'amalat da ibadat to nan sai ka ji mutum no shakin anan amma da zaran an zo abin shafi bukukuwan aure rasuwa tarurruka da sauransu shikenan zaka ji mutum da shi dan dariƙa babu bambanci kuma ahlus sunna ne a gidan shi za a yi waɗannan bukukuwa ana yi a makwabta na yan dariƙa ba za ka ga bambanci ba yanda za a yi barna anan haka can ma za a yi irin matan da za su taru anan can ma haka za a yi duk rigingimin da za a yi na ɗaukan amarya da kai kayan aure da wane ne da mata su cika gari suna ihu suna maguzanci da kwanan da za su je su yi a bebeji a cika ɗakin amarya da mata maguzawa suna mata karatun maguzanci duk wannan ana yi a gida alusun ba a alaikun salamatullah Thank you. Eh. ma'ana eh, kayan ɗaki da ake sayo mace a je a yi jeran a danka su kafin lokaci tume kike cewa a kai ma'ana mutum ba zai je biki ba amma zai je sa kayan ɗaki ta shi ne wanda aka yi magana jajibarin biki na shi ma buki ne wanda za ta sai ni ba zan je taron buki ba amma bari in je dai wajen haɗa kayan ɗaki jajibarin biki kenan shi ma buki ne ko ni ba zan je buki ba amma zan je ganin ɗaki daga baya ku sake yin wata gayya ku tafi da ganin ɗaki duk ya faɗa a nan duka buki ne jama'a waye ce sai an tare an je an haɗa kayan waye ce haka mugu al'ada ce in ana da buƙatar dole sai an kai kaya waye ce aka kaya tukuna tun barko? to sai aka buƙaci da sai an kai kayan to iya waɗanda suke ma'aikata masu aikin haɗa kayan sun wadatar duk wanda aka san bata da amfani a wurin na haɗa kayan to ta ji kamar wankan gawa ne wanda duk ba yi da muhimma a wajen ku aka ce kai tsaya a wajen duk dabaru ne kun gane tambayar ta ba ta je taron biki ba saboda ana fasadi amma za ta je taron haɗa jerar ɗaki wanda ake mako guda kafin biki to shine jajibarin biki shi ma biki ne wato compromise da zamu bayar ko danya ne ne ko shi ya bude kofar barna din nan yanzu kalla jama'a kun tuna malam yau ne karatu akan ɗalibai mata a jami'o'i da irin shigar da suke yi da akwai lokaci da haske da ya ce zai fita mana da hotunan wasu magani a cikin wani littafi ban san ko sun kusantana ba cewa da dalibai a nan Kwango 'yan makaranta amma ba sa iya wannan shiga ta kafirai kowa da shiga mutuncinta amma ana nan ana nan ya aka yi yanzu jami'a madu Bello an dai dangane da shiga ce ta mata ba ta da da in suka koyi University of Lagos saboda ɗai-ɗai-ɗai suna sawa ana cewa a kyale su suna da yanci ta aka wayi gari ɗayanmu ma suna sawa yanzu ya ga yarinya ba za ka yi tantance musulma ba ce sai in an faɗi sunanta ko ta yi magana ka ji irin hausarta ko ka ga ta rubuta sunanta a takarda sannan ka gane sunanta Hafsa ko Karima ko Maryam ko Aisha ko ko wace amma a shiga dai kam ɗaya take da Cecilia da Stella da Joyce komai nasu iri da duk wani ƙarin da suke sawa a gashi da ido da leɓe ita mata saka da matsatsan wando da matsatsiyar riga ko dagaggiyar sutura duk wanda yake shiga cikin campus na university yana ganin wannan amma da ba haka ba ne. me ya kawo haka compromise da aka yi ta yi me ya kawo yanzu a makarantu irin na ahlus aka wayi gari mata masu zuwa majalis na ahlus suna zuwa suna kai maganin maza maganin ƙara daɗin mata da mata suke dinnan suke suke amfani da shi tuwala suna suna suna da ƙungiyoyi na mata masu zuwa zubar da ciki wata ta yi ciki ba ta son ta haihu mijinta ma bai santa ta yi cikin ba akwai sai a samu wata shedaniya da kabunta ba ita ce jami'a ta san wani shedanin likita ko wani kwak da za a je cikin dare ya zo mata da cikin a makarantar ahlus sunna yake wannan me ya kawo har aka waye gari mata sun mai da makarantun su na ahlus sunna wuraren hada adashi har a tada rikici wata rana a rashin da ya warware shi saboda da suka fara yin wannan abin ɗai ɗai ɗai malaman ko dai ba su sani ba ko kuma sun sani amma suka gafalantu daga yin nasiha ko dakatar da abu to sai ya waye gari ya zama trend yanzu din da kaje da mata suke taruwa ana musu wa'azi ko karantawa a garuruwan mu dinnan zaka samu waɗannan fitattuna a cikin su mata masu kashe aure mata masu zubar da ciki mata masu sai maganin mata tiwala mata jami'an adashi mata dillalai yan kasuwa wadda duk abin da yake so ki siya tun daga pant har zuwa mota suna da hanyar dillancin shi in kina sa kawo miki rigar mama da atamfa za su kawo in za ki sai fili sun san da za su samu fili su kawo miki takardun ki siya mai santa sai firij ta biya da kaɗan kaɗan sun san da za su samu shi sun mai da wuraren makarantu wuraren ire-iren waɗannan kasuwanci na albai ubila'ina. ba haka ba ne ne kawo wannan duk sakacin malaman Allah ya tsare mu a daga zama dai kowa ya sani cewa zai mutu kuma za a tambaye shi akan iyalan shi ku an anfusakum kuma ahlikum nara dan kai kawai ka zo kana ta ustazanci ka ban matanka da 'ya'yanka suna ta shirman da suka ga dama wala baka tsira ba ko kaɗan baka tsira ba ko da an je kiyama wa qifuhum ba a maka innahum mas'uluna ko da kai littafin ka ya cika idan na iyalanka akwai gibi to naka bai cika ba Allah ya tsare mu waruwa aiban halakatin rijalu hina a tsa'atin nisa'a hakanan an ruwaito wani lafazin ya zo da cewa halakatin rijalu mazaje sun halaka hina a tsa'atin nisa'a yayin da suka yi wa mata ɗa'a wannan riwaya al'imamu ahmad ne a cikin ainihin wato littafin almusnad kuma isnadin ta ingantacce ne insha Allah kamar riwaya ce bil ma'ana wa qad qala sallallahu alaihi wasallama li ummahatil mu'minina hina raja'anahu fi taqdim Abi Bakr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da uwayen mu'minai matan shi kenan radiyallahu anhunna lokacin da suka yi muraja'ance shi suka tattauna da shi akan ya ce a sanya sayyidina Abakar yayi limanci ya ce musu inna kunna sawahibu yusufa ku dai mata kuna nan irin matan nan na zamanin annabi yusufa wanda suka kawo mishi matsaloli a cikin rayuwarsa kowa dai ya san kissa annabi yusufa da irin yadda mata suka zama mishi matsala suka zama mishi fitina duk da nagartarsa da kariyar da Allah ya mushi. bai tsira daga sharrin su ba sai da ya zaɓi a kan shi gidan yari a rufe shi rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'una ni ilai sai da ya addu'a ya ce Allah na zaɓi zama gidan yari fiye da abin da matan nan nagari suke kira na iguwa gare shi annabi yusuf ya fuskanci matsala sosai da mata Allah ya kara mushi aminci da yadda yuridu annan nisa'a min sha'anihinna muraja'ati dhillibbi yana nufin mata daga cikin al'amarinsu ƙoƙarin yin musu da jayayya da mutumin da ya fi sa hankali ka faɗa abu su kuma su ce ba haka bane in baka jajirce ba sai su galabaice ka ka san naka yafi nasu karfi da hujja amma kuma sai ka biye musu da uzurin cewa to ai mata ne ya aka iya da su kai baka san tashin hankali kama qala fil hadith al akhar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ɗaya hadisin yake cewa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin aglaba li lubbi min ihda kunna ban taba ganin wasu masu na ƙasa a cikin hankali da addini waɗanda suke iya kuma jujjuya al'amarin wanda ya fi su hankali ba kamar ɗaya daga cikinku ita take mijinta ko shugabanta ko ubanta ko wani abu ya ku mata masu aibata mutane saboda sun ce mata na ƙasa da maza ku sai ku fara zagin annabi domin gashi ya ce kuna da naƙasa a cikin hankali ko addini da wani malami yanzu zai fito ya ce ai mata ƙasa suke da maza sai ka ji wata ƴar iska ko shaidaniya da sunan wata ƙungiya ta fito ta mishi ta ta mishi radi kwanakin baya wani dan majalisa ne fa cikin raha yace ya kamata mutane su dinga aure fiye da daya yayi mu shugaban majalisar dattawa raha cewa ya kamata ya ƙara aure wai wasu tsinannu da sunan wai ƙungiyar mata lauyoyi suka fito har da yin press conference wai suna tsine mashi albarka dan kawai ya faɗi abin da Allah ya ce a yi sama ku duba ku fasikanci ba kuma wata jawabi a madadin su musulma ce ya arewa wa walidin wa mawalad ya mai da mata kaskantattu ya wulakanta mata suna fata ya fito ya roƙi gafara ya yi kaza ya kaza wannan duka na so ne na mummunar aƙidar turawa da ta yi galaba a kanmu wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce yana cikin bukhari da muslim wa ma anshadahu al-a'sha a'sha bahila abyatahu allati yaqulu fiha nan abinda a'sha na ainihin bahila wani mawaki ne da ake ce mishi ainihin Amir ibn al-Harith al-Bahili yake cewa wa hunna sharru ghalibin liman ghalab su sharri ne wanda yake galabaitan mutumin da asali ya kamata ya galabaice su wato namiji da ya fi su hankali su mata suna iya zama sharrin da za su galabaici shi namiji. ja'alan nabi sallallahu alaihi wasallama yuraddiduha wa yaqulu manzon Allah ya kasance yana maimaita wannan magana yana fadanta yana cewa wa hunna sharrun ghalibun liman galab a cikin hadisin da al-Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad da Ibn Kathir a cikin ainihin sirarsa da Ibn Sa'd a cikin tabaqat din shi ya ruwaito wannan bayani walidhalika tanna Allahu ala Zakariya alaihi salam haythu qala don haka Allah ya yi annabi zakariya falala ya mushi falala da ya ce wa aslahna lahu zauja muka nagartan mushi da matarsa idan Allah ya baka mata nagartacciya to Allah ya yi maka baiwa kamar yadda yawa annabi zakariya baiwa wa kala ba'd ulama wasu malamai suka ce 'Yan Bagailin rajuli an yajtahida ila Allah fi islahi zawjihi lahu wajibi ne ga namiji ya kamata namiji ya kokari wajen addu'a da roƙon Allah ya gyara mishi matar domin idan Allah ya gyara mishi matar shi to zai zauna lafiya a cikin rayuwar shi zai samu falala a cikin zuriyarsa zai samu baya na gari idan ko Allah bai gyara mishi matar ba to magana ta ibn taymiya fala haula wala quwwata illa billah jama'a zamu saurara anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a faslun a ayadul kuffari kathiratu na faɗa wannan magana nake cewa ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin abubuwan da muke karantawa abubuwan da suke gaskiya ne da alkhairai Allah ya ba mu dama aikata su da tabbaka su bisa tsarin manhajin annabi da sahabbai kurakuran da muka yi ubangiji Allah ya gafarta mana gaba daya Allah ya sa ainihin wato ya canza mana su zuwa hasanat Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu da mu da ƴan uwanmu da sauran magabatanmu ina addu'a ta musamman Allah ka ji kamala albani ka mishi rahama Allah ka ɗaukaka ainihin bayan shi da makarantar shi Allah ka tsare mishi waƙafinsa da ayyukan alkhairinsa Allah ka cika mishi ladan shi ka ba shi darajar shahada shi da Abdullahi da Umma Abdulbari da sauran waɗanda aka ainihin wato zalunce su a kashe su da sauran ƴan uwanmu da iyayenmu da suka riga mu mutuwa Allah ka samu mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa